Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar takwas ga watan Janairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Masu fama da ciwon amo sanan jini a Najeriya na ci gaba da kokawa akan rashin kulawa da kuma tsangwama da suke fuskanta a cikin al'umma. To ko me jami'an lafiya ke cewa game da wannan batu? a wai kula ne ba su samu ba yanda dai kika san cewa irin kwararru ne babu sosai akan waɗanda suka san batun ciwon so yawanci kuma su masu ciwon sikila gaskiya muna ganin su amma da yawan su chemist ma suke zuwa magani Dr. Halima Bello Manga kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa 'yan Ghana sun buƙaci a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar 1992 kwaskwarima ta yadda zai ƙara kawo ci gaba da haɓaka a Ghana. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ka Almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani harin jirgin sama a yankin Tigray na kasar Habasha ya kashe mutane hamsin da shida tare da jikkata wasu talatin ciki har da yara kanana a sansanin 'yan gudun hijira kamar yadda wasu ma'aikatan ba da agaji suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters suna ambato jami'an yankin da waɗanda suka shaida lamarin kakakin rundunar sojan ƙasar Kanal a dane da kakakin gwamnatin kasar Legisi Tulu ba su ce komai ba. A baya dai gwamnatin kasar ta musanta kai wa fararen hula hari a yakin da aka shafa watanni sha hudu ana yi da dakarun 'yan tawayen Tigire. Harin da aka kai a garin Didabad da ke arewa maso yammacin yankin kusa da iyakar ƙasar Eritrea ya faru ne a daren jiya Juma'a kamar yadda ma'aikatan ba da agaji suka faɗa waɗanda suka nemi da sake sunayensu saboda ba a ba su izinin yin magana da kafafen yada labarai ba a sanyin safiyar jiya juma'a gwamnatin kasar ta saki shugabannin 'yan adawa da dama daga gidan yari kuma ta ce za ta fara tattaunawa da 'yan adawar siyasa domin samar da sulhu yau asabar an ga karin wasu sojojin rasha sun isa filin jirgin saman kasa da kasa na almati da ke kasar kazakhstan a cewar wani hoton bidiyo da ma'aikatar tsaron rasha ta fitar bisa ga bukatar shugaban kasar kazakhstan kasim jomat takayab jiya juma'a ya baiwa jami'an tsaron kasarsa da ke fama da masu zanga-zanga ikon harbewa har lahira bayan kwashe mako guda ana tashe-tashen hankula a kasar da ke yankin tsakiyar asiya a wani jawabi da ya ta talabijin ɗin kasar shugaban ya ce 'yan ta'adda na ci gaba da lalata kayan gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu tare da yin amfani da makamai kan fararen hula na ba wa jami'an tsaro umarni da su harbe su har lahira ba tare da gargaɗi ba. Dakarun na Rasha wani bangare ne na tawagar wanzar da zaman lafiya ta kungiyar tsaro ta haɗin gwiwa da ta kunshi sojoji daga wasu tsaffin jamhuriyar tarayyar Soviet hudu. Takoyev ya faɗa wa shugaban Rasha Vladimir Putin ta wayar tarho yau Asabar cewa 'yan ta'adda suna ci gaba da kai har-har a wasu yankunan ƙasarsa duk da murkushe su a cewar wata sanarwa a shafin intanet na shugaban kasar kazakhstan sanarwar ta ce takayab ya ce ba tare da kakkautawa ba zai ci gaba da yaƙi da ta'addanci mahukunta a kasar china sun ce wata girgizar ƙasa mai karfi da ta afku ta girgiza wani yanki a yammacin ƙasar da ba shi da yawan jama'a lamarin da ya tilasta dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa masu ɗan karen gudu saboda lalacewar hanya jami'an sun ce mutane hudu da suka samu raunuka kaɗan a gunduman manyuwan hu mai kwarya-kwarya cin gashin kanta an yi musu magani tare da sallamar su girgizar kasar mai karfin maki shida ta afku ne da misalin karfe ɗaya da minti arba'in da biyar na safe agogon yankin yau asabar a bangaren da yake da tsaunuka a lardin kinhai mai tsayin mita dubu uku da ɗari shida da hamsin da tara sama da matakin teku an jiyo ta nisan kilomita ɗari da arba'in a kudu maso gabashin shinin babban birnin lardin inda wasu mutane suka garzaya wajen gidaje da gine-gine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mahukuntan ƙasar Murtaniya sun bayar da belin tsohon shugaban ƙasar Muhammad Abdulaziz saboda dalilan rashin lafiya, kamar yadda ma'aikatar shari'ar ƙasar ta bayyana jiya Juma'a. A daidai lokacin da ake gudanar da binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa a lokacin da yake kan mulki. Abdulaziz mai shekara 65 wanda ya sauka daga mulki a shekarar 2019 bayan ya yi wa'adi biyu na shekaru biyar an ɗauke shi daga ɗaurin talala inda aka mayar da shi gidan yara a watan yuni a baya dai ya musanta zarge-zargen cin hanci da rashawa a ƙarshen watan disamba bara an kwantar da shi a wani asibiti a babban birnin ƙasar nouakchott domin jinyar ciwon zuciya kuma iyalansa sun yi kira da a kai shi zuwa ƙasashen waje ma'aikatar shari'ar kasar ta ce an yanke shawarar bayar da belin ne bisa ga rahoton da likitan abdulaziz ya bayar cewa yana bukatar wurin da babu damuwa da kuma abinci na musamman A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Yayin da masu fama da ciwon amosanin jini da aka fi sani da ciwon sikila a Najeriya ke kokawa akan rashin kulawa da kuma tsangwama da suke fuskanta a cikin al'umma. Masana kiwon lafiya da sauran masu ruwa da tsaki sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta sake ɗaura ɗamarar basu kulawar gaggawa don rage yawan mace-macen da ake samu sakamakon cutar da kuma taimakawa masu fama da ita. Daga Abuja, wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton Masana kiwon lafiya da wasu masu ruwa da tsakiri sun koma bakin yin kira ga gwamnatin Najeriya da ta ƙara ƙaimi wajen kula da masu fama da ciwon amusan jini ne. Baya ga koke-koken wani mai ciwon da ya ce ba a basu kulawa da ya kamata a asibitoci kuma ana tsangwamar su cikin al'umma. Ko yanzu da muke fama da larura sai ka je ma kana kuka kana komi duka eh, ka suna yi maka ciwo amma su likitocin ba ruwansu da sai su ce a kwantar da kai kafin ma su zo ma su fara maka wa'insu allurai ko su sa maka ƙarin ruwa ana iya kai awa guda ma. Alƙalman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa dabban 'yan Najeriya ke fama da ciwon sikila inda ƙwararrun likitoci ke cewa. Sunana Dr. Halima Bello Manga ni likita ce consultant hematologist ne da kuma lecturer a Kaduna State University. Ciwon dai amosanin jini wanda mutane da yawa suka fi sani da suna ciwon sikila gaskiya babban matsala ne a duniya especially kuma ta mu nan Najeriya. Saboda fiye da rabin yaran da ake haifa da ciwon sikila duk duniya a Najeriya ake haifan su. Kowane shekara akalla ana haifan yara dubu ɗari da hamsin. Kuma wannan projections ya nuna wannan namba ɗin zai ƙara baya kashi saba'in da biyar nan zuwa 2050 kenan. So babban matsala ne muke da shi ba wai kula ne ba su samu ba. Yanda dai kika san cewa irin ƙwararru ne babu sosai akan waɗanda suka san batun ciwon. So yawanci kuma su masu ciwon sikila gaskiya muna ganin su amma da da yawa su chemist ma suke zuwa magani kuma ciwo ne wanda yake affecting jini don haka ciwo ne da zai iya tashi a koyaushe kuma ba wai yana affecting bangare ɗaya bane na jiki kuma ba kowane asibiti bane yake da kwararru akan kula da masu ciwon sikila so hmm. kuma a Najeriya yawanci hematologist sai a asibitocin koyarwa so kin ga tunda su suna can din nan ba yanda za a yi su ba ne ciwon sikila da yake lere ko kafanca shi hmm. mai ciwon sikila ciwon in ya tashi ai ba zai zo har Kaduna don ya samu kula ba so kin ga ya kamata gwamnati ta tallafa akan a yi scaling duka treatment din sunana dr Gibrim abdullahi maina ciwon amosanin jini cuta ne wanda ya addabe mu musamman arewacin najeriya inda muke da mafi yawan mutane masu wannan cuta a duk duniya musamman masu kananan shekaru to gaskiya wannan cuta ce mai matukar ciwo mai matukar takura musu kawai wani abin ma sai kai dai ta da ke tausaya musu amma ba ma sanin ta yadda asalin ciwon da suke ji saboda kamar abin da ya fi damun su shine abin da ake ce masa a turanci vaso occlusive crisis wato ƙananan ƙananan jijiyoyin da suke kai jini cikin kashishin su da wasu sassan jikin su sai suke toshewa saboda wato kwayar halittar jinin su take wani kamar lankwashewa ka so in ta makale a jikin a cikin jijiyar jinin to wannan sai hana cewar ta toshe hanyar zuwa jinin to aka samu dan lokaci to wannan bangaren da jini baya zuwa to sai zama da cewa yana musu ciwo wasu in ka ce su kwatanta maka sai ce kamar ana murda screwdriver a cikin kashin sa wani kamar ana kwada mishi guduma ko akwai yanayin yadda yake jin yin ciwo hakan kuma suna fama da garkuwar jikinsu za ki ganta ba ta da karfi irin to hakan yake sa sukan saukin kamuwa da saurin cututtuka kanana. Shugabar gidauniyar bawa masu fama da ciwon sikila magunguna kyauta ta sickle cell impact ta bayyana cewa. Sunana Halima na gado na daidai an ce rigakafi ya fi magani. Abu da muke bukatar gwamnati ta yi shine su zo su yi faɗakarwa sosai ne karfi. A nuna mutane cewa sai har tara. Cewa masu jinsin jini AS da AS bai dace su yi aure ba. Kin ga haka ci karfin wannan faɗakarwa za a samu sauki sosai a kan lamarin tun da shi ciwon amon sanin jini ciwo ne da za a yi ta jinya har zubanci tsawon rayuwa amma muna da fiye da mutane dubu a kan layi kuma ya ba su da insurance ya kamata a ce gwamnati tallafa ma ko kuma taimaka masu wannan ciwon amon sanin jini su ma ake musu wani abu da a ce kamar kyauta amma a ce maganin malaria maganin infection ba su jini da dai sauransu alƙalman kididdiga dai sun yi nuni da cewa dabban yara masu fama da ciwon sikila na mutuwa duk shekara kafin cikar su shekaru biyar a duniya baya ga waɗanda ke rasa rayukansu kafin su cika shekara 25. Duk ƙoƙarin ji ta bakin ma'aikatar kiwon lafiya akan matakan da take ɗauka a yanzu ya ci tara. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoton. To yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana. Yayin da kasar ta yi bikin ranar kundin tsarin mulkinta a jiya bakwai ga watan Janairu, 'yan Ghana sun buƙaci a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar 1992 garan bawul ta yadda zai ƙara kawo ci gaba da haɓaka a ƙasar. Duk da cewa kundin ya taimaka wajen walwalar harkokin dimokuraɗiyya. Wakilin muryar Amurka red one Abbas ya aiko mana da wannan rahoton. our governance books, and the Department of Innovation has a turning point in the political life of the country. Duka muna sane da cewar muna da tsarin mulki wadda ke tangar-tangar da kuma ke da birbishin bakin tsararraka duk da zai za a iya cewa tabarakallah inda yau siyasar kasar ta kai haka kuma ranar na tunashe mu cewar dukkan muna da rawar da za mu taka wurin tabbatar da ɗorewar amfani da muka cimma a demokradiyya don haka a siyasance za mu iya cewar kundin tsarin mulkin kasar ya taimaka mana wurin ɗorewar walwala na mulkin kasa sai dai ni a gani na kundin ya kai yadda ake bukata a fuskar siyasa amma ba a wurin kawo ci gaba ba saboda in kana da tsari da ya dace da siyasa siyasa amma bai kawo ci gaba cikin hanzari za a iya cewa da sauran rina aka ba shin ko yaya su talakawan kasar ke ganin lamarin akwai buƙatar yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyara ko dai a'a. Kawai batun constitution na ce maka da magana jewa da batun gyara ce. Ke sa suna batun gyara haki bai ta zo amma mu ya kamata ku kwari a idan a fito wani ababa daya biyu ciki kwarai constitution mu gaskiya Allah yana neman kuskure ma kuma ka zuba fa shugabannin mu da dama kowane ne yana neman raga yanzu ya yi batun constitution da in ka yi ra'ayi da ni kamar ya kamata a yi kuskure ma a yi gyara amma har yau kajan muna cikin gidan jiya akwai ababai da dama cikin constitution ganda an ka kafa mana zai sai mu ya kamata a yi ma amma ina don shi ba batun ranar nan ba kamar ranar wato ba wannan hake yi ba a yi zamna a duba a yi binkise domin yanzu an je gaba a duba abin da ya kamata a kire cikin constitution a kire abin da ya kamata a sa sai a sa kamar an dokin nauyi duka aka ja ka ba shugaba sai shugaban nan su suna wahala Kusa an ka duba constitution ne ya kamata mu rage wasu karfi kadan a wajen shugaba saboda mu samu mu shugaban nan muna iya muna kafada da kafada da shugaba. Nake in ka duba a constitution mu ma saboda ba mu da ba mu yi kokori mana ya bar kowa na wasa da shugabanci. Allah su ci gaba su magana ko abin da muke so ni kullu yanzu abin da nake so kasar nan dai ya ci gaba to yawan muna ta kururuwa kaza kaza kaza a'a duka yanzu mu aje wannan mu duba me za mu yi ne wanda gana gana gana ya ci gaba. Ranar Juma'a bakwai ga watan Janairu wadda kasar Ghana tun inda fanda ke bukin ranar jamhuriya ita ce yanzu ta juye ranar bukin kundin tsarin mulkin kasar ta jamhuriya ta kudu. Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida a Abbas da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin malama Zainab matar Hussaini Ali mai gishiri Rijau mai cewa Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ina so ku yi min ƙarin bayani akan sabon kuɗin intanet wato e naira wanda gwamnatin Najeriya ta ƙaddamar ranar Litini 25 ga watan goma na shekarar 2021. Kowane alfanu wannan tsarin kuɗi yake da shiga tattalin arzikin Najeriya? kuma ta yaya mu mazauna karkara za mu iya amfani da wannan kuɗi na i naira sannan wani tabbaci ake da shi cewa 'yan damfara ta yanar gizo da ma sauran 'yan damfara ba za su cuci masu amfani da wannan tsarin kuɗin ba to idan malama zainab matar husaini ali mai gishiri rijau na saurare ga kashi na biyun na ansar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo maki daga Dr. Lawan Habib Yahaya na sashin koyon harkokin banki da kuɗi a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano kuma tsohon muƙaddashin shugaban kwalejin. Bari dai in koma gefe guda Mahmud ya ci gaba da tambayar amma zai ɗan koma baya kaɗan don ya ɗora kan gaba. Wani abu da tambayar malama Zainab ta ƙarshe malam shine cewa Um, ta yaya ne wato za a wato wanne tabbaci su mutanen karkara suke da shi musamman tun da shi a kansu take magana wajen kariya daga 'yan damfara na yanar gizo-gizo in suka yi amfani da wannan salo ko nau'i na inera to wato matsalar inera a harkar karkara da ma harkar birnin abu ne wanda na ɗaya dai shi harkar damfara an mai an ɗauki matakai domin shi kansa kirto ɗin a karansi ɗin ba ta sauƙi ake iya damfara da shi ba wato akwai abin da wani a manhaja ta technology wato ta fasaha da aka yi amfani da ita domin kirkiro irin waɗannan kuɗaɗe na digital currency kuɗaɗen yanar sadarwa wato ake kiran su cryptography wato nambobi ne da ake yin su wanda idan wani ya amfani da su sau ɗaya ba wanda ya isa kuma isa ke amfani da su ba sa iya maimaituwa sannan kuma ba wanda zai iya amfani da su sai wanda ike da su kamar wato lamba ce ta atm ko ta katin waya in ba ka sanar da wani ba ba wanda ya sani kuma katin waya an kai amfani da shi ba wanda ya sai da ɗayan amfani da shi saboda haka yana baya da saukin damfara kamar yadda za a iya zuwa a saci kuɗinka na banki ko sata kuɗin banki sai an samu waɗansu lambobinka ko na bbn ko na ko ko ko kuma a'a na atm ɗinka ko wani dalili da waɗansu lambobinka su kubuta su faɗa hannun waɗanda za su iya amfani da shi to an yi waɗan ɗauki waɗannan matakan masu tsauri ta kan yadda ba za a iya yin amfani da su cikin sauki a yi damfara a sai dai ka saci lambobin ta hanyar sakaci ne mai lambobin kuɗin ya bari. Ah, lambobi ne dai na tsaro. Na tsaro. Hmm. To babban matsalar shine idan ka tsaya ka kalli yadda harkar e naira take da yadda aka fito da ita yadda ɗan karkara da na manubin nan za su samu tsorata shine na daidai ita wannan kuɗi na e naira inda zai shafi mutumin karkara tsorata da shi tana amfani da abin da ake kira android phone. ma'ana uh, waya da ake dangwada wa hannu wadda ake amfani da intanet a kai mafi yawa area ta wato wurare na karkara na ɗaya ba su da network wanda suke binnin ma network yana yin ƙasa na biyu kuma mutumin karkara in zai ma amfani da waya waya ce ta ta ice halo halo ba wadda ta in kira ka ba ta wadda take ta dangwala wata babba mai android ba to saboda haka wannan zai samu matsala kuma ba wani abu ne rugujewa tattalin arzikin kasa ya sa mutane gari su sai wayar da bata fi dubu uku zuwa dubu biyar ba waccan ku mafi karanci ko da za ka sai kwance daga za ka sa dubu ashirin zuwa sama a saya wanda ka ga ba kowane mutumin kawai ne zai iya sayan wannan ba ko da abin nan ma wani talakan ba zai abin nan ba kamar yadda aka kiyasta da nigerian communication commission suka kula da harkokin sadarwa ta kasa ta tabbatar da cewa akwai sama da miliyan 200 mutane da suke da hanyoyin tarfo wato telephone lines to amma a cikinsu ba su wuce mutum miliyan 40 da suke amfani da android phone so saboda haka kaga mutum miliyan 160 ba za su yi amfana da harkar wanda mafi yawansu kuma suna cikin karkara ba za su iya cin moriya yadda ya kamata ta wannan inera ba domin tana buƙatar amfani da network na intanet sannan tana amfani da da android wannan shine zama babban kalubale ta yadda mutumin karkara zai iya yin amfani da wato ita wannan abin nan sabon kuɗi sannan kusan mutum miliyan 25 a najeriya ba masu da waya ba masu da abin da ake kira access to phone wato daman ma yin amfani da waya saboda a inda suke ba babu wato wato network ma na shi kansa wayar ba ma na na intanet ba to in ka duba kaga kusan a cikin mutane miliyan kusan 100 miliyan 25 ma ba masu da wayar a cikinsu kuma miliyan 200 da suke amfani da waya miliyan arba'in kusan su ne suke da wannan smartphone wanda zai iya ɗaukan harkar e-naira ya ɗauki manhajar saboda akwai manhaja ko application da ake amfani da shi na inera wanda ba su da shi wanda shi ne ike babban kalubale saboda haka mutumin karkarar da ba shi da android ko smartphone ba zai samu babban kalubale in ka turo ma kuɗin magana i naira ko kuma shi ya tura domin yana da bukatar wannan ko mutumin birni yana da bukatar abin da ake kira network connectivity kafin ya iya amfani da kudadensa da yake cikin i naira waɗannan yana ɗaya daga cikin babban kalubale da sai ka gyara harkar shi ake kira digital infrastructure da basic infrastructure basic infrastructure shine kamar harkar wuta da yadda za a samu mutane su cajin wayarsu su kuma yi amfani da su wanda kuma su zama da cewa suna da shi wannan wayar da ake kira android a digital infrastructure kuma shine kamar yadda zai zama na cewa su mutane suna da damar da za su saukar da manhaja a kan wayarsu wadda za ta yi musu amfani ta inera wanda mafi yawa mutanen da suke karkara suna da wannan matsala to amma tun da kwanan nan aka fitar da wannan abu mana sa ran gwamnati tana aiki ta hanya yadda za a sauƙaƙa wannan domin mutane na birni da na karkara su samu wayewa akan harkar su shige ta kamar yadda aka shiga a saura tun daga kan yin amfani daga atm da online banking da sauransu da dadu suka zama mutane matsala malam wani batu kuma shine dama misali eh, ko da yake baya cikin wannan tambaya ta ita malama zainab amma eh, batu ne akan ita kan ta maganar kudin nan na inera shine eh, rahotanni sun bayyana cewa daga budewa wannan manhaja ko kuma shafi na inera bayan bude shi a ranar 25 ga watan oktoba bai yi waya bai sa'o'i 24 ba aka ce ya samu matsala saboda watakila ko dai ɗimbin mutanen da suka shiga cikin eh, shi ita wannan manhaja ko kuma akwai waɗanda ma ake zargin ko sun kai ma shi wannan tsari hari na rumbun inda ita babban bankin ƙasa ya kirkiro baka gani yana ɗaya daga cikin ƙalubalen misali ko kuma mai ma ya sababa wannan abin har ba a ko ina ba aka samu matsala eh, to ai kamar yadda ka faɗan ne kamar ita babban bankin najeriya ya faɗi wannan dalilin da ya sa a daga ran da aka fito da manhajar bankin bai zaci cewa mutane za su yi rubdugu kan lokaci ɗaya akan sako da application ko manhajar ba ɗaya kenan na biyu kuma waɗanda suke zaton za su iya shiga cikin manhajar su fito da su ma tasu kasan shi harkar 'yan damfara kullum suna kokari ne su karanta inda hankalin mutane ko gwamnati ita fi su ma su je su yi shankai kai saboda haka suna ta ƙoƙarin su ma su shigar da tasu manhajar su shigo da ita ciki mutane su maimakon su dauki na gwamnati wanda ike authenticated su dauki na gaskiya saboda haka gwamnati nan da nan ta gano cewa akwai waɗanda suke kokarin kai mata hari su kawo tasu ba dole ne su iya karya ta gwamnatin su shiga ciki ba amma za su iya kawo ta jibo wanda gwamnati take kokarin ta ta toshe wannan yana ɗaya daga cikin gujojin da babban bankin najeriya ya kawo na cewa ya tsayar da abin sai ya daɗa wato gyarawa wato matsalar babban abin shine idan dai har zama da cewa kuɗin a crypto ne karya shi ko kuma ka ɗebar ka kashe kuɗin wani ko kuma in an kashe shi wani idan amfani da shi zai matuƙar wahala to amma a kullum shi mai ɗan damfara yana ƙara wayo ne shi kuma mai kuɗi ko kuma gwamnatin da za ta ba da bakin ta tokare wannan abu ita ma tana ƙara wato dace wayan da tunanin na toshe kowace kafa ta yadda za a iya shiga cikin harkar a lokacin da aka saukar da wannan manhajar ne yiwuwa gwamnati ta yi saurin kuma ta yi abin da ake kira underestimation wato hmm. ba ta zaci mutane da yawa za su nemi wannan manhajar lokaci ɗaya da aka yi ba wanda kuma hakan ta samu mutane da yawa suka rika neman application ɗin kuma in suke neman su kawo fake one saboda haka a cikin process din su za su samu kuskure su ɗauki wannan najabin ba su dauko wanda yake da ainihin ba gwamnati ta toshe domin ta gyara manhajar ta kuma toshe su wanda za su iya shiga cikin website dinta wato su kawo wannan najabin wanda kuma gwamnati ta tabbatar da cewa yanzu ta yi maganin wannan kuma dole i zamana cewa a kullum gwamnati tana yi tana lura ta kafar yadda waɗansu za su iya shigowa su damfari mutane ta hanyar su kawo wata manhaja da wani zai iya zuba kudinsa mai kamanceceniya da wanda ita gwamnati ta yi To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Lawan Habibu Haya na kwalejin kimiyya da fasaha ta Kano wanda an samu na tambayoyin. da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya haɗa sautin hailu haile ni Ibrahim ka Almasi Garba ke cewa Allah ya kai mu makon goben lafiya wasalam. Madalla a gaida Ibrahim ka Almasi Garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. gobe lahadi za a soma fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka karo na 33 gasar ta bana da za a gudanar a kasar kamaru za ta kasance ta farko da aka faɗaɗa ta inda kasashe 24 za su fafata a maimakon kasashe 16 a da an raba kasashen zuwa rukunoni shida tare da kasashe hudu a kowane rukunin da za su fafata da juna domin fitar da waɗanda za su haye zuwa mataki na gaba aminu muhammad dan jarida ne kuma tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallon kafar jihar sokoto ya yi fashin baki da hasashen yadda fafatawar ta matakin rukuni za ta kasance kowane rukuni ka duba akwai kasashe biyu zuwa uku waɗanda ke ganin cewa kowane suna iya fitowa daga wannan rukunin in ka jibi rukunin najeriya akwai najeriya akwai kasar masar wato egypt akwai sudan akwai gini bissau da najeriya da egypt wato masar su ne kawai ake ganin kamar suna da ƙarfi amma da sudan da gini bissau ba wani abin za su yi ba an ka je kamar group b akwai senegal wanda yake ga afirka masu ne na ɗaya a wajen rankin na fifa su kaga da su da zimbabwe da malawi da gini so ina ganin da senegal da gini su za su iya fitowa daga wannan group din group c muna da ghana morocco gabon da comoros to in ka diba nan comoros kawai za ka ɗauka ka ce su ne kawai kila za kan ba su iya ɗan abin nan ba amma dai da gabon da ghana da morocco to kaga nan za a ce nan za a fafata amma dai in an matsa mai an ce in hidda kasashe guda biyu zan hidda ghana da morocco sai senegal da zimbabwe da malawi da guinea senegal da gini su zan ba waɗanda za su fitowa ga wannan group din algeria cote d'ivoire sierra leone eh, equatorial guinea su ne a group e a nan algeria da cote d'ivoire ina ganin su za su fito a wannan group din waɗanne ƙasashe ne watakila kake gani su suka fi alamun cewa za su lashe wannan gasa ta bana to kamar yadda na gaya ma dai ga rankin na fifa wato hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya senegal ita ce ta ɗaya sai algeria sai egypt wato masar sannan ka samu su nigeria da sauransu ina ganin da senegal da algeria dama su ne defending champions algeria da nigeria da egypt ghana sun daɗe ba su ci koyin nan ba so ina ganin kila bana kila za su yi wani abun a to a gani da ma dukkan shafukan mu na yanar gizo domin sanin halin da ake ciki game da gasar. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.